آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم كان متى sha ɗaya ne ko sha biyu ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna zama na hudu a cikin wannan sura ko darasi na hudu a cikin suratun nur A wannan tafsiri da muke gabatarwa a garin komo akwa local government jihar gombe nigeria idan yan uwa za su iya tunawa a jiya mun tsaya ne akan ayar da suke magana akan kazafi waɗanda suke jifan katangattattun mata killatattu kuma ba su zo da hujja ba ko shaida a musu magu guda tamanin ɗaya kenan kuma kar a karɓi shaidar su biyu kenan sannan kuma su fasikai ne to a ƙarshen ayar Allah ya ce zina ta tabu ba ba'di zalika wa aslahu amma banda wanda suka tuba sai dai wanda suka tuba bayan haka suka gyara ayyukansu waɗannan a mana Allah ya yace musu Allah ya musu afuwa to anan abinda malamai suke cewa illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu dinna ya'udu ala al-jumlati al-akhirah yana komawa kan illa din istisna'in tana komawa ne kan jumlar karshe da fadin Allah cewa su fasikai ne kenan in sun tuba su ba fasikai bane in sun tuba su ba fasikai bane shine ma'anar illal ladina tabu ma'ana أن صفة الفسق لا تزول عن هؤلاء الكاذفين المحسنات إلا بعد توبتهم وصلاح حالهم lalle waɗannan masu ƙazafi waɗanda ba su zo da shaidu guda hudu ba masu sharrin zina ga wasu ba su kawo shaida guda huɗu ba alaƙar hati ma ƙalo da zai tabbatar da abin da suka faɗa ba to waɗannan fasikai ne kharijuna an ba'atin da sai dai in sun tuba taubatan sadiqatan nasu'an to wannan suka gyara halin su suka gyara ayyukan su to lalle Allah kafilun bi maghfirati dhunubihim ya dauki nauyi zai yace musu gaban su saboda rahamarsa tabaraka wa ta'ala sannan malamai sun yi tufaki wannan istisna'i illal ladina tabu din suka ce la ya'udu ila al-uqubati al-ula baya koma kan uba ta farko shine tsumagiya da aka ce ma'ana idan mutum ya yi kasafin ya yi sharrin sai zo ya ce astagfirullah ya tuba suka ce a halihin uquba na an a alaihim wannan uquba ta tsumagun nan ko ya tuba sai an zartar masa shi mata sabatar qadafuhum lil muslimin matukar ya tabbata an gane sun yi ƙazafi sun yi sharri tukar wani ya zai kadafi ya daga hannu ya ce da ya ba ya wuce wurin a'a hatta walau tabu wa aslahu malamai suka ce ko da sun tuba sun gyara aikinsu. to lalle sai an musu wannan tsubaro kawai dai hukubar a sabanin malamai ya gudana akan hukubar da ta zo ta tsakiya menene hukubar tsakiya dama hukubar guda uku ne a yi musu bulala kar a karbi shaidarsu na uku kuma su ɗaya ne shine al'uquba al-hissiyya al'uquba al-ma'nawiyya al'uquba wanda zai bayani a baya to idan Allah ya ce banda wanda suka tuba suka gyara to wannan malamai suka ce to in sun tuba ba za a ce su ɗaya ba sannan sai kuma suka yi ita baki da mutum zai yi kazafi ya yi sharri ya makirci na wannan kazafi to sai kuma ya zo daga hannu ya tuba to in dai ya tabbata an kama shi yayi to sai an mai karfin da Sai sai an masa kuma ya da ba ruwan ba ruwan musulunci da tubarsa to maganar cewa ba za a karɓi shaidar sa ba Ga shi ya tuba to shin za a ci gaba da yadawa kar a karɓi shaidar sa ko ba za a yi ba to wannan shine malamai suke sabani mafi rinjayen malaman fikihu Allah ya masa rahama suna ganin cewa wannan istisna'i a yana iya shafewa wato wato wannan kin karban shaidar tasu kenan illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu faqbalu shahadatahu wanda suka tuba suka gyara aikinsu, to ku karbi shaidarsu. su ku karbi shaidar su kenan in sun tuba za a karbi shaidarsu. su imam abu hanifa shi kam yana da ra'ayin cewa sam duk wanda ya taɓa yin ƙazafi to har ya mutu ko ya tuba ba za a karɓi shaidarsa ba in ji imam abu ba suka ce ya ce kawai illan ladina tabu tana aiki ne akan ulai kan mun fasi una dan kawai amma magana karɓar shaidarsa a'a fa mun la tuqbal shahadatuhum abadan ji abu hanifa ya ce har abada duk dan ƙazafi to ko ya tuba ba za a karɓi shaidarsa ba طول مدة حياته حتى وإن جاءوا أكثر والنبائن أبو حنيفة الله مسلامة إمام القرطبي إن أنكم cikin تفسيرا سكرقشن وانا آية ya yi bayani kwarai-kwarai da gaske ya ce wannan aya tana ɗauke da abuwa ne guda uku ahkamun fil qazifi hukunce-hukunce dangane da mai yin qazafi na farko ya ce jalduhu a tamanin wa raddu sannan kuma a juyar da shaida sakar a karba in ya ba da shaida abadan sannan abu na uku wa fiskuhu fasiki ne haka imamu al-qurtubi yace to yace fal istisna'u ghayru amil fi jaldihi wa itaba qurtubi yace rahimahullah illa alladhina tabu din nan baya aiki akan kin dukarsa ko ya tuba sai an mai bulala nan kun ji haka imamu al-qurtubi ma ya faɗa ai annahu yujladu hatta walau taba kenan sai an mai bulala ko da bayan ya tuma yace wa amil fi fisqihi bi ijma' ai inna sifat al fisq tazulu anhu ba'da thubuti tawbatihi to amma idan ya tuba malamai sun yi ijma'i ba za a ci gaba da ce shi fasiki ba za a ce masa fasiki ne in bai tuba ba malamai sun yi saɓani dangane da mayar da shaidar mai ƙazafi firar da shahadatul qazi wanda ya ƙazafi za a karɓi shaidar sa in an ce karɓar shaida ko gurin alkali ya zama bayan shaida duk wata magana da za a yi in dai mai ƙazafi ne ya taɓa yin ƙazafi ko ya ɗaga ya ce zai ba da shaida ya ce bari a karɓa ba ta ga wannan yana nuna wani haɗarin yi wa wani ƙazafi nauyin yi wa wani ƙazafi munin yi wa wani ƙazafi suka ce abu hanifa ya faɗa yace la yaqbalu al-istisna fi radd shahadati wa inna ma yazulu fisquhu kawai inda Allah ta'ala shahadatu al fala tuqbalu battata har abada kwata ba za a karbi shaidar mai karfi ba walau ta ba wa akzaba nafsahu ko da ya dawo ya tuba ya karyata kansa ya ce ni dinnan jama'a kazafin da nayi wa wanci ko nayi wa suwa ne ƙarya nake yi na nayi kuskure wala da hal min al-hawali ba za a karba ba ba za a daina wato kin karɓar shaidarsa ba jumhurin malamai waɗanda ba abu hanifa ba ya ce idan har dai ya tuba a ai babu laifi za a ci gaba da karɓar shaidarsa fa in ta bal qadimu udifat shahadatuhu in mai ƙasafi ya tuba za a karɓi shaidarsa kawai dai turaddu li illatil Fiski, daman ana juyar da shaidar mai kazafi ne saboda fasiki ne fasiki ba za a karbi shaidar sa tunda ba fasiki bane to ai kuma za a karbi shaidar sa wannan inji sauran malamai ba Abu Hanifa ba idan fiskin fasikancin zana taubati in dai fasikancin ya rabu da shi saboda ya tuba to daman an ƙi karɓan tubansa ne saboda shi fasiki ne ai to tun da ya riga ya tuba to ai kaga babu fasikancin a gare shi kenan kuma za a ci gaba da za a ci gaba da karban shaidarsa kuma la shahadatu mutlaqan qabla al-hajj wa ba'dahu wannan shine qaul ammatul fuqaha wato ra'ayi ko in ce zancen majority mafi rinjaye daga cikin malaman wato fikihu to wannan kenan to yaya zai yi tuba shi mai yin kazafi duka wannan jama'a don a gane illar yi wa wani sharri yi wa wani kazafi ka faɗi magana ko ka faɗi wa mace killatacciyar mace mai mutunci kai mata kazafi to ya za iya tuba umar ibn khattab da imam sha'abi da sauransu suka ce tubarsa ba za ta kasance karɓaɓɓiya ba sai in ya fito fili ya ce ƙarya yake duk wanda ya yi wata mace sharri to tubansa ko a wajen Allah sai ya zo gaban mutane ya ce shi ƙarya yake yi akan wannan kazafi da aka yi masa hajji. bayan ya sha tsumagu kuma ya zo ya kare da kansa wasu daga cikin malamai kamar su imamu malik allah ya ji kansa da hama da waninsa suka ce a'a ko bai zo ya da kansa ba inda ya gyara halinsa aka lura da mu'amalarsa ya canja halinsa ya gyaru ko da bai je ya karyata kansa da kansa ba in ji imamu malik to shikenan inda an samu nadama to an karbi tubarsa inda ya isa ifani um, wannan shi ne ra'ayin malamai dangane da matsalar tuban wanda yi wa wata ƙazafi ya yi wata shari a kan zina um, amma abinda malamai suka yi rinjaya shi ne magana umar ibn khattab cewa gaskiya duk wanda ya wani ƙazafi to sai ya je ya ƙaryata kansa ya je ce karya yake yi sharri ya mata ba haka bane ko bai yi wa wani sun zina ba ba haka bane ba ina fata ana fahimta to wannan shi ya fi hankali kwance kuma ba za a bar wata ƙura a baya ba sabri asun ya ce ta in shirafan wasu sururan ga shi wanda aka yi wa ƙazafin an wanke shi zai samu farin ciki zai ji daɗi cewa abin da aka gaya masa ba haka bane sannan mujtama jama'a za su gane wannan mata ko wannan wanda aka yi wa ƙazafi to lalle an wanke shi kuma babu komai a tattare da shi wannan shine abin da shari'a ta yi bayani dangane da hukuncin yin ƙazafi allah kiyar musulunci ya kare mutuncin mutane addini ne mai kare mutuncin mutane da haka dole ne a yi kokari a kare mutuncin mutane a daina barin ana zubar da mutuncin mutane ya kare a arab da waɗannan tashri'atul hakima surar yanzu kuma abin da zamu ci gaba zamu zo mu magana akan hukuncin kazafi a dunkule yanzu mun yi magana akan hukuncin kazafi ga mace ko zina to yanzu kuma ayar Allah zai karanta mana ƙazafi a dunkule sannan kuma da hukuncin yi wa matar aure ko ƙazafi tsakanin miji da mata wancan ka yi wa mace ke ƙazafi wannan kuma ka yi wa ɗan uwanka ƙazafi ko kuma miji ya yi wa mata ƙazafi a menene hukuncin haka mijin da ya jefi matarsa da zina ya ce wance mazinaciya ce Allah ramma ne Allah ya ce بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين الصادقين طب الله يمنع أفوال Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya mai girma yayi bayani ne dangane da wato hukuncin jifan miji ya jefi matarsa da ƙarfi Allah ya bada mafita ya za a magance wannan matsala ko mace ta jefi mijinta ta ce mazinaci ne ko shi miji ya ce wa matarsa mazanaciya ce idza qadafa ahaduhum al idan miji ya jefi matarsa da zina kuma aka ce ya kawo hujja bai kawo ba to za a yi li'ani za mu bayanin mai li'ani wata tsinuwa ce da za a yi don a nuna muku haɗarin yin ƙazafi ɗan idan mutum ya jefi matarsa kaga ko da matarsa ce to sai dai a yi la'ance ce ne wal iyazu alƙali zai kira mijin da matan a kawo su shi miji ya fito fili ya faɗi wannan ƙarfi da ya yi ko abin da yake jifa matarsa da shi sai alkali ya ce to za ka yi rantsuwa guda hudu saboda Allah tunda ba kawo shaidu hudu ba na zina to ga rantsuwa guda hudu da za ka yi akan ka tabbatar matarka mazinaciya ne kuma kai gaskiya take faɗa akan abin da kake jifanta da shi akwai rantsuwa ta biyar da za ka rufe da ita والخامسة أن لعنة الله عليه in كان من الكاذبين in kai hudun nan to sai kuma ka ce rantsuwa ta biyar inuwar Allah ta tabbata a gare ka idan ƙarya ta yi wa matan nan ka kasance cikin magarita to daga nan in mutum ya zo ya zuba waɗannan ta guda biyar to matan nan har abada ta rabu da shi haka imamu shafi'i ya ce an gama rabuwa ba sai ya rubuta mata take dan saki ba yana gama wannan rantsuwa to shi kenan aure ya gama lalacewa kuma har abada ba a gyara aure sanda da ayyayin rantsuwa guda biyar akan cewa mazinaciya ne kuma ya ce Allah ya tsine masa idan ƙarya yi zai jawo mata da sadakinta a take ko da sun shekarar talatin kuwa sannan ita kuma za a dawo da ita a gaba kawo ta gaban alkali a zabga mata tsumagi na haddin zina ko jefewa sai dai in ita mata ce za ta yi rantsuwa ita ma za ta zo ta yi rantsuwa a guda nawa guda hudu za ta fara yi arba a ta billah kowanne a ƙarshe za ce wallahi wannan mijin na makareci ne walhamisa ta shi ta sa walhamisa tu ita kuma ta ta walhamisa ta saboda ba su hada an gane kukar a kuskure walhamisa tu in an ka zo kan namiji dan an ce innahu lamina sadiqina sai a ce wal khamisatu anna la'anata Allah alayhi in kana min al-kadibina sai waye da rawa na al ba an da arba'a shahadatin billahi innahu lamin al-kadibin sai kuma ita in ta yi wannan rantsuwa guda biyu hudu. ta miyar cewa wallahi ƙarya mijin ce mata to wal khamisata sai ita ma ta rantsuwa ta biyar anna Allah alaiha in kana min as-sadiqina ita kuma take fushin Allah ya tabbata gare ta in mijinta gaskiya ya faɗa wannan shine abinda ma'aurata guda biyu za su yi in ɗaya ya jefi ɗaya da ainihin wato zina don haka sakin baki da mata suke yi ta ce ai mijinta mazinaci ne don babu shari'ar musulunci ne kawai ko ki ba da shaida cewa mijinki mazinaci ne ki ba da shaidu guda hudu da suka tabbatar sun gan shi ya yi zana ko kuma a zo a yi tsinuwa da la'anta a gaban alkali a yi ani kuma ki rufe da biyar cewa tsinuwar allah fushin allah tabbata gare ki in karya kika masa shi ma namiji da ya ce da matarsa mazinaciya don dai babu shari'a ne yanzu da ana yin shari'ar musulunci da an samu sauƙin waɗannan abubuwa da miji bai zo yana yi wa matarsa sharri kazafi ya ce mazinaciyar banza mazinaciyar wofi bidoni bi ghairi bayyana wa bidoni shahada ba tare da shuhada ba su ku tsare mutuncin kawukan ku ku daina ainihin wato jifan junanku da da kazafi malamai sun yi bayanin sababin saukan wannan aya da alaran ma ya karanta mana wallazi ne yarmuna azwajan wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhu suka ce akwai riwayar Imam Bukhari daga Ibn Abbas Hilal ibn Umayya shine ya yi wa matarsa ƙarfi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana zargin matarsa da wani mutum mai suna Sharif ibn Sahma Hilal ibn Umayya sahabi ya ce yana zargin matarsa tana kebancewa da sharit ibn sahma ya zo ga manzan Allah manzan Allah ya ce kai kai kai albayyinatu au haddun fi zahrik kawo shaida cewa matarka ta yi zina ko ku za mu yi maka haddi a gadon bayanka shi ina ibn umayya sai ya ce ya rasulullah إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ya الزم الله متن يزو يتردى ونمتن ينا saduwa da matarsa ya zo ya yi bayani kuma a ce wai ya tafi ya nemo shaida mutum ya zo gidansa ya tarar da matarsa tana zina kuma ya kyale su ya tafi ya je gari yana nemo shaida ya dawo wani ya gani ba a yadda ba za a ce kwarai kuwa albayyinatu au haddun fi zahrik sai ka kawo shaidun da qur'ani ya ce arba'u shahadat shaidu ka kawo shaidu guda arba a ce shuhada a kai wancan arba ce shahada shi ne wannan arba shahada rantsuwa Allah ya ce ba a kama mutum da zina sai an kawo shaida hudu magani ya kashe ku walawun zikiwa Allah musa sama sun yi bayani mutumin da ya sake cewa ya manzan Allah mutum ya zo ya gama tasa tana da sai ya kawo mutum hudu annabi ya ce wallahi ko ka kawo wata mutane hudu ko kuma za mu maka hajji na kasashe za mu zuba maka tsumagu 80 wai don me yasa wai shari'a ta tsaya ta stikin akan wannan hukunci mai tsanani cewa ba zai yi a zargi mutum da zama sai an kawo shaida wuri don kare mutuncin nan adam ba a faɗa saboda zina mummunan abu ne danganta mutum zina ba a faɗa a baka haka kawai a hira sai an kawo shaidan da guda hudu hilal ya ce na rantse maka wallabi ba a zaka bin aski inni la sadiqun na rantse maka da wanda ya turo ka da gaskiya wallahi gaskiya nake faɗa na kama ba ta annabi ya ce albayyinatu aw haddun ala zahri shari'a wannan hilal ka je ka kawo shaida ko za mu maka haddi yace wala yanzilanna Allahu ma yubri'u zahari min al-hadid ya manzo Allah yana shaida maka in Allah ya so da sai Allah ya saukar da aya da za ta wanke ganin bayana daga haddin nan da za ta yi mun ana gama magana malam sai Jibril ya saukar da wannan aya والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين كنا وانا آية تاسو كان أكم وعي هلال ابن أمية ديكي زرقين ما تفعل الشريك ابن أسلم wanda Allah ya juya tun da aya ta sauka shi kenan sai shiru don shi kana wakafan inda hududillah annabi mai tsayawa ne a wajen haddin Allah ya juya ya ce a je a kira matar aka ce a zo da hilal shi mijin mata ke ga mata ga mijinta a gama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya haɗa sai ce to kafin a fara rantsuwan nan ta li'ani ina yi muku wa'azi Allah wallahu ya alamu anna ahdakum kare hmm. Allah ya san ɗaya daga cikin ku fa makaryaci ne hal min kuma ibun ko akwai mai tuba a cikinku ko mijin ko matar akwai wanda zai tuba Allah ya san ɗaya makarici ne a cikin ko ke da kika ce ba ke ba ko shi da ya ce kin yi wannan babbar hujja ne da dalili da yake nuna mana annabi bai san gaiwa ba haka ne tun da ku da manzo Allah ya san bu ya zo ya faɗi wannan magana قل samawati wal ardi al السماوات illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun يبعثون gaya musu ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba kuma ba wanda ya san yaushe za a tashi kiyama da haka da ya ce maza maza wani ya tuba kawai sai matarsa ta tashi ta miƙe kawai ta kama rantsuwa kai tsaye ba wani bata lokaci ita ba ta yadda da wannan kazafin da mai gidan ce mata ba kamat fata shahadar ta yi rantsuwa ɗaya annabi yana jinta ta yi rantsuwa na biyu annabi yana jinta tana rantsewa tana cewa ƙarya yake tana rantsewa tana cewa ƙarya yake da ta zo ta biyar sai annabi ya tsaye da ita ko kuma aka tsaye da ita aka ce ke karki rufe za wannan ke biyar akwai hadari kai shi aka ce in ba Ka ce kawai zira za ta yi kawai sai ta rufe rantsuwa ibn abbas ya ce a'a fatanakkat wa nakasat hatta zananna annaha tarji'u sai matan nan ta dan tsaya sai tiris sai shiru ta sunkuya har sai da muka zaci cewa za ta canja ra'ayi wannan rantsuwa da ta yi guda hudu za ta ce a'a kun san me ta ce ta ce kai ba zan kunyata mutane na ba kawai ta zarci ta buga rantsuwa a wata riwaya aka ce ta zo rantsuwan nan ta biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ta in dai mijinta gaskiya ya faɗa a kanta Allah ya fashi da ita inna lillahi wa inna ilaihi mace ta yi rantsuwa ta gama rantsuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to aure ya rabu tsakaninku babu aure tsakaninku kwata-kwata to yaya ɗan da yake tsakaninsu wa ƙada sallallahu alaihi sallama annabi yanke hukunci ya ce kada a yadda a kira ɗanta da sunan hilalu tun da ya shi bai yadda ba wannan cikin ya ce ba nasa ba ne kuma kada wani ya jefi ɗanta da zina kada a jefe ta a ce wannan ɗan zina ne duk wanda ya jefe ta ko ya jefi ɗanta to shi ma sai an masa haddi na ƙarfi saboda mai aisha zai ta riga ta rantsi yanzu al'amari ya koma hannun Allah kuma malam ka duba haɗarin mutum ya yi da'awar cikin matarsa ya ce ba nasa ba ne malama ki duba haɗarin ki je ki yi zina ki shigo da wani ciki wanda ba na mijinki ba ki haife shi a gidan mijinki a zo a danganta masa ɗa da ba nasa ba zalunci ne babba a liƙa mutum ɗan da ba nasa ba ku duba yadda musulunci ya tsare mutuncin ma'aurata guda biyu wallazina yarmuna azwajahum Waɗanda suke jifan matansu am mai bi ta zina jifa ta alfasha ta zina kuma ba su da shaida walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum ay lam yakun li haula'i al-azwaji alladhina qadhafu zawjatihim bizina man shaɗu ma'ahun siwa a yi su waɗannan ma'auratan guda biyu ba su da shaida in ba kawukansu ba mana babu shaida ɗan waje da za a kafa hujja da shi to Allah ya ba da doka ga yadda za a fa shahadatu a hadihim ɗayansu zai zo wato yi rantsuwa rantsuwar da za ta ɗauke mai haddi a kansa ya rantsuwa da Allah cewa shi gaskiya yake faɗa akan abin da ya ke ɗan uwansa da shi cewa da aka yi wato walam ya kullahum shuhada'u illa a nan yadda ayata zo shuhada'u illa fusu hun da aka yi wa an anfusuhum rafa'a aka yi masa gamma akwai fuska guda biyu a nahau ko dai ya zama badal ne na shuhada walam ya kullahun shuhada'u illa anfusuhum kenan anfusuhum din badal ne na shuhada'u tun da shi shuhada'u din shi ma wato gamma ne البدل يأخذ الحكم المبدل منه والسلند في رفعه ونسبه وجره in an ce abu badal ɗin kaza ne to duk abin da almubdal minhu yake ɗauke da shi na nasaba ko fataha ko jarra to zai ɗauka shi yasa Allah ce walam yakul lahum shuhada'u sai aka ce illa anfusuhum ba a ce illa anfusihim ba saboda shuhad anfusuhum din badal ne na shuhada'u wal badalu ko ya'khudhu hukm al mubdal minhu fi ar-raf'i wan nasbi wal jarri wannan nahwu ne abu na biyu anin su mu'amin ko dai ya zama na'at ne ko dai badal ko kuma ya zama na'atun ne lahu kenan zai zama ana annahu illa bi ma'ana ghairi kenan zai zama bi ma'ana ghairi amma wannan wannan mafhimin ba shi da kaidi ba shi da kaidi ghairi anfusin anfusin kenan zai zama anfusun to ya za a yi ai kawai za a yi li'ani ne ko da kuwa an samu a wa in kana wajilan lishuhud a wannan taujihin allazi yashhaduna bi zinaha kenan kalmar fa shahadatu mubtada ne to ina khabar din sa zai zama fa shahadatu mubtada ne khabar din sai zama arba'u shahadatin shine khabar din ai fa shahadatu al mashru'a arba'u shahadat kaga mubtada da khabar ta samu amma a kira'ar jumhur sun karanta cewa fa shahadatu alim arba'a shahadatin maimakon arba'u wannan kira aljumhur arba'a shahadatin bin nasbi ala al kenan zai zama kenan zai zama fa shahadat fa shahadatu an yashhada kenan an yashhada takdirin shine fa alaihim an yashhada ahaduhum arba'a shahadatin billahi innahu as-sadiqin fi ma qala sai fadin sa wal khamisatu anna allahi alayhi kana min kadhibin wannan bayani ne da abin da yake ya wajaba akan mai kazafi bayan yayi rantsuwan nan guda hudu zai rufe cewa Allah ya la'anci shi ita kuma za ta rufe Allah ya yi fushi da ita wannan abu ya yi tsanani kwarai da gaske to a nan gurin akwai akwai akwai abin da ya kamata a gane shi na namijin sai aka ce Allah la'anatar lahi alaiko Allah ya masa ita kuma macen sai aka ce Allah gazaban lahi alaiha kun ga an bambanta hukuncin namiji da hukuncin mace kenan a shahadatul khamisa ba'da al-arba'in mutaqaddima an yashhad al-qadibu bi anna la'anata Allah kana min al-kadibina wato a wajen jifan matarsa da yayi a kan zina saboda abun yana da nauyi miji ya ce wa matarsa mazinaciya ne tun da har ka buɗe baki ka ce matarka mazinaciya ne to ka rufe mana zance da cewa Allah ya tsine maka yan ƙarya kake yi me yasa aka aka ɗora wannan la'anta akan namiji saboda kada maza su rinka wasa da jifan matansu da zina ni da nake muku karatun nan wallahi ba zan iya irga sau nawa mace take bugo min waya tana kuka tana cewa mai gidanta ya ce ɗanta wane ba nasa ba ne mai gidanta ya ce cikinta na jikinta ba nasa ba ne wani ma da ya sha iska ya ce shi ai waɗannan 'ya'ya ma shi bai da tabbas ko nasa ne ko ba nasa ba ne wallahi ta ce yanzu in na gaya wa 'ya'yan nan ai na haɗa shi rikici da 'ya'yansa kuma yanzu malam ni a zaman karuwa nake kenan a wajensa na ce lalle mai gidan nan naki ya zo da magana mai tsanani da da alƙali da an tafi kotu na shari'ar musulunci an yi wannan la'anta da tsinuwa da haka maza ku ji tsoron allah ku ji tsoron Allah ku daina jifan matan ku da kazafin zina in ba ku da dalili karara ba mamaki kaga tana chatin da wani a'a kaga kaza akwai wanda ya ce wallahi ya gani a wayar ta chatin da suka yi yayi tafiya wanda take lalatar da shi in ji shi da fada ya mata chatin ta da masa amsa cewa yaushe za su haɗu ta gaya masa rana sannan kuma a ranar ta kuma ya faɗi inda za su haɗu inda za ta je ta same shi kuma ya bincika ya tarar ranar ba ta gidan abinda kawai ya saura masa bai je wurin ba saboda baya gari amma gashi a waya ta faɗa ta ce ranar da mai gidanta ya yi tafiya baya na rana kaza ne za a yi abin nan to kaga wannan al'amari yana da wahalar sha'ani gaskiya amma duk da haka a shari'a wannan ba hujja ba ne zai iya yiwa ba ta ba ko zai iya yiwa ta je kuma ba su yi zina ba zai iya yiwa ta je ba ta same shi ba zai iya yiwa ta yi zai iya ba ta yi ba malaman fiƙi cewa suka yi inda za ka zo da mutane uku kowanne daga cikinsu ya gan su suna zina iru da muzu kamar taɓarya a cikin turmi zahiran miraran sai na hudu ya zo ya ce da ya zo gaban alkali ya ce wallahi na rantsi da Allah na je na tarar da shi yana ɗaura wandonsa alkali zai ce a jera musu hudu gaba ɗaya sai na zuba musu tsumagu dukkan ku sunan ku masu ƙarfi kaga dai ƙarshen shaida ya ce ya tarar da shi yana ɗaura wando ko tana ɗaura zanki ko kuma ne zai ce ai shi kam tabbas garanti ya gansu a cikin mayafi to ka sani ko doke doke suke yi ai ba garanti ba ni ruwan jamal ko bai zai yi ba yaya kuka yi kabbara ku shiru zai yi uzuri ne dole ka ba mutane uzuri ko yaya da haka shaidar zina sai an ganta kiru da mu a fili kuma guda hudu ba wata shubha da ɗaya zai kauce a ciki ya ce wallahi shi dai ya zo ya tarar da su tsirara a falo a ina bai yi ba ko ya gan su tsirara bai yi ba kaga musulunci ya kare wa mutane mutuncinsu wani ya ce a ah, wanda ya haka ya ba wanda za a kama da zina sai to ai shi na adam ba so ake a kama ba tunda ka ce ba wanda za a kama yi to ai dama masu ake a kama ba ai to ake a ce kowa mutumin kirki ne yayi saboda matsalar ita ce malam da zarar an samu ma'aurata guda biyu da zina zuri'a nan ga baki ɗaya dangantakar ya lalace an yanke dangantakar kun gane ina samu wannan mijin da wannan matar aka tabbatar mazinata ne to duk ƴaƴan da za su haifa daga baya za a ce ayya jikokin mazinata ne a ah, ai zuri'a su ta lalace to wannan abin ne shari'a ba ta so shi yasa aka sa doka mai tsauri kafin a kama mazinaci ko mazinaciya amma yanzu duk wannan dokokin da shari'a ta sa a banza yanzu abokinka in ya ga dama sai dura ma a shirya ce kai mazanaci ne ko baka damu ba a banza wani zai ce wa yarinya mazinaciya ce ya mata shari saboda babu alƙalin da zai kama shi ya masa hukunci ina fata ana fahimta Allah ya kare mu imam al-alusi a cikin tafsirin sa yana cewa menene hikimar ifraduha wato ware shaida ta biyar dinnan ash-shahadatul khamisa bi zikri kenan a ah, rantsuwa ta biyar din ai ta ma rantsuwa ne ko to me hikimar da yasa aka ware ta aka ce wannan tsinuwar Allah ko wannan la'antar Allah aka girmama ta to ba wai ana nufin sauran rantsuwoyin ba su da muhimmanci ba ne ba ina fata ana fahimta a'a ana so a nuna girman haɗarin tuhumar wani da zina ne shi yasa za a rufe da fushin Allah ko kuma da tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani dangane da ita mace za ta iya warware ko ta wanke kanta dangane da abin da mijinta ya jefe ta da shi wa ya da ra'u an hal'azaba an tasha da arba'a ce? billahi innahu la bil kadibina to sai ta kare kanta ita ma ita matar yanzu mai gida ya yi rantsuwa hajiya saura ke wa ya da ra'u an hal'azab daga addarku ne addarku bi ma'ana addasa الدرء الدفع أي ويدفع عنها العذاب درأ فلان التهمة فلان التهمة عن نفسه أي إذا دفعها عن نفسه وتبرأ منها يعني أنه تي أنجز تهمة للكنسة يبرنت للكنسة ويدرأ عنها العذاب يوا ذا ɗauke mata wannan azaba a kawar mata da wannan azaba wato ai azauja kenan abinda ake nufi da azaba anan al'azabu duniyawi shine haddi kenan da Allah ya shar'anta ko dai a yi mata haddi ko ta yi rantsuwa idan ba ta so a yi mata haddi bismillah ga rantsuwa Shi nan, in mijinki ya jefe ki da zina ya zo yana tsanan tsanan ya jefa cikin tashi hankali wallahi ke wasu kin yi za ta zo ta buga rantsuwan nan guda hudu cewa mijinta makaryaci ne akan kazafin da ya mata wal khamisata nasban ne zai zama afan ala arba'a shahadatin din kenan an gane ko ay yadra'u anha al'azaba idza shahidat arba'a shahadatin billahi anna zawjaha kadhibun fi ma rama hadihi kenan haka zai zama thumma sannan sai ta zo ta yi rantsuwa ita ma ta biyar wanda mu'adda din zai zama anna ghadaballahi alaiha fushin Allah ya tabbata gare ta ita wannan mata in mijinta gaskiya ya faɗa akan tuhumar da yi shikenan Um, Allah ya kawo janibin mace a ta'abiru bi ghadabillah li yakuna ashadd zajra an al-kadhibi dan ya fi tsanani wajen hana matar nan kattin ƙarya yanzu da kanki zaki ce Allah ya fushi da ke kuma dan me dan ta zamanto ta'tarifu bil haqiqa ta yi furuci da haƙiƙa biduni inkar ta ji tsoro ta ce kai in ce fushin Allah tabbata gare ni kai ai gwanda akubar duniya ya fi sauki a gare ni akan akubar Allah da fushin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe wannan bayanin wannan ayoyi da bayanin wannan li'ani yace walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba tamkanar ubangiji tabaraka wa ta'ala da tausayinsa akan ku ba wa anna Allah tawwabun hakim lalle Allah mai karban tuba ne mai hikima ne wannan aya ta zo da uslubi ne na iltifati wato min al-ghaibati ila al-khitab kenan an gane ko lil inayati bi sha'ni maqam al imtinani wal fadl min Allah tabaaraka wa ta'ala alaihim bi tashri'i hadhihi al ahkam abinda ake nufi ai walaula anna Allah ta'ala tafaddala alaikum wa rahmatuhu ayyuhal mu'minun da ba dan Allah ya yi muku falala ba ya tausaya muku ya ku mu'minai saboda abin da ya shar'anta muku na hukuncin waɗanda suke jifan matansu ko iyalansu da alfasha laula dalika to ga jawabin laula din la hasala lakum min al-fadihati da kun kunyata wa min al-harji da damuwa wallahi ma la yuhitu bihi al-wasf inda ba za a iya sifanta shi ba amma Allah sai kawo muku rahama da jin kai ya shar'anta ya shar'anta muku waɗannan hukunci hukunci don a satarce ku na farko dai ba a tawo mutum da zina sai an kawo wannan shaidu guda biyar a guda hudu sannan kuma in ma an zo za a tabbatar din sai an yi wannan rantsarantsi watakila in wani zai wani ƙarya zai yi wani shari in yi tuno zai buga wannan rantsuwa to kaga zai ja da ba dai mai tsoron Allah ne kuma wannan habba ne lahuma ala tawbati sadiqatin nusu Kamar an kwadaitar da ma'aurata ne akan su yi tuba na gaskiya tuba wacce take ba ta dan muzuru ba kuma lalle Allah tabaraka ta'ala tawwabun ana nuhun kasiru wato kabilu kasiru qabulu tawbati kenan mai yawan karban tuba ne shine at-tawwab tawbatu ta'ibi mata sadaka fiha duk lokacin da mutum ya tubar gaskiya hakimun Allah mai hikima ne fi kulli ma shara'ahu li ibadihi a cikin duk abin da shar'anta ga bayansa daga cikin hukunce hukunce da malamai suka dauka a cikin wannan aya da muka karanta a ma karanta mana a cewa duk wanda ya jefi matarsa da kazafi na zina idan bai zo da waɗannan shaidu guda hudu ba akan gaskata abin da ya faɗa to yana da zaɓi kamar haka ko dai yayi yi la'ani a tsinuwa ko kuma yi masa haddi kenan ko duk wanda ya ce matarsa mazinaciya ce ya kama ta da zina to ko dai ya kawo shaidun guda hudu cewa suna goyon bayansa ɗari bisa ɗari an ganta tana zina da wani in bai yi wannan ba to sai an yi tsinuwa da la'anta sai an yi sai an yi rantsuwa kai kuma a zo a rufe da tsinuwa to kaga wannan abi a hankali kenan to to yaya idan mutum ya fi wato ajinabiya mussana yanzu mun yi maganar matarsa ne to ina wanda ya jefi wata wadda ba matarsa ba wata budurwa ce yace mazinaciya ce ko wata bazawara ce a unguwa ta bata mai rai yace ce yace mazinaciyar banza mazinaciyar wofi ya jefe ta da zina ya jefe ajinabiya mussana bi fahishatin zina to shi me za a yi masa shi ba wani maganar rantsuwa za a watsa masa tamanin kawai idan bai zo da shaidu guda hudu ba shi ba maganar li'ani ana yin li'ani ne tsakanin miji da mata yanzu ai an gane li'ani ko wannan li'anin rantsan-rantsan da za a yi da la'antar Allah akan shi da cewa fushin Allah akan ta ne li'ani mula'ana kenan to ana yi ne in kazafi ne tsakanin miji da mata amma in kazafi ne tsakanin zaune gari banza na waje da wata zaune gari banza din ta waje wani ya jefi wata ko wata ta jefi wani to shi ma akwai zaɓi guda biyu ko dai ya kawo shaida da ya tabbatar da da'awarsa cewa wancan mazinaciya ne ko wani mazinaci ne ko kuma a zabga masa tsumagu guda tamanin wasu malamai suka ce wani zai iya cewa me yasa wanda ya yi wa matarsa ƙarfi aka yi masa hukunci ba irin hukuncin wanda ya yi wa wata mace a waje ƙazafi ba in kun lura ya hukuncin ya sha banban da wanda ya yi wa matarsa ƙazafi hukuncinsa daban da kuma wanda ya yi wata mace daban ƙazafi me hikimar haka menene sirrin haka to ga jawabin tabbas Allah ya bambanta tsakanin haddi ko tsakanin hukuncin ƙazafi na matar miji ga matarsa da kuma wani mutum da wanda ba matar shi ba saboda idan miji ya wa wata yarinya a waje ko wata mata a waje ce mazinaciya ne wannan magana ta shiga gari ta yadu ai ba matsala a karan kansa shi akwai matsalar da za ta biyo mai baya na lalacewar na lalacewar dangantakan 'ya'yansa babu saboda ai mun ba auren matar yake yi ba kamar in kun lura babu wata cutarwa sosai da za ta biyo kan miji dangane da 'ya'yansa amma in ya ce matarsa mazina ce ba ai wannan akwai aibu a bayan shi duk wanda ya gani zai ce matar wani kuma mazinaciya ce amma dan ya ce wance mazinaciya ne wani abin da ya biyo shi daga baya a'a nan can wucewa zai kawai amma wannan har duniya ta shi ce ai matar wane uwar ƴaƴansa mazinaciya ce za a samu fasadul baiti gida ya lalace miji ba zai iya haƙura akan wannan ba don haka aka ce to tun da ba zai iya haƙura akan wannan ba tun abin ya haɗa da matarsa ne ta aure to dole sai an zo an yi wannan tsada da li'ani kuma da wahala gaskiya miji da ya kama matarsa da zina ya iya kawo shaida kudin nan zai wahala ga abinda da wannan yake fada ai hilal ibn umar ya ce yanzu mutum ya zo tarar da wani matarsa da wani kuma sai ya je ya nemo wasu ya shaidu hudu kafin ya je dawa ya lamura sun gama to kaga akwai wahala mutum ya gano wannan shaidu ɗin. dan haka sai aka ce aka aka ce me ayi wannan li'ani dan ya wanke kansa ko ya tabbatar sannan kuma galibi abinda aka sani galiban miji bai fiye jifan mata sai ce mazanaciya ba ne yanzu an tambaye ka ka irga mutane nawa suka ce matansu mazanata ne za ka daɗe ba ka samu ba ina fata ana fahimta wahala akwai wahala miji in dai ba wata mata ya aura fekekkiya fitinanniya ba to kaga abin bai fiye faruwa ba kenan sai dai in ka ji miji ya ce matarsa mazanaciya ne to gaskiya fa akwai alamar gaskiya a ciki saboda ai kowa yana so a ce matarsa tana da tsarki ai kowa yana so ya kare mutuncin uwar 'ya'yansa ai kowa yana so a ce gidansa kilin ne da tsafta a gidansa da haka wannan maganar tuhuman zina ba a fiye samu haka kawai mutum ya zo ya jefa matarsa da zina ba ba tare da wani dalili ingantacce ba to wannan jifanta da zina wani a waje jefe ta da na zai cutar da mijin to ballantana shi da kansa ya zo ya jefa matarsa da zina kun ga babbar magana ne akwai hakkan li urmatihi ceta shi alfarmarsa shi wannan mijin sannan kuma akwai isa'a ali sum'atihi wato sum'arsa an munanta masa dukkan labari da yake zuwa daga gare shi ko kuma bayani akan mutuncinsa da sauransu to shi yasa shari'a ta ce ba a tabbatar da wannan sai an yi babban aiki shi sa aka sa su wannan rantsar aka kuma yi mana bayani wato yaya ake yin wannan ainihin li'ani to malamai allah ya musu rahama sun yi sabani akan wannan matsala a suka ce to yanzu ya za a yi idan kowa ya rantse mijin ya zo ya buga rantsuwa ya gama ya yi zarwansa matar ma ta zo ta buga rantsuwarta ta gama to ya za a alƙali ya zai alƙali ya zama yanzu abin tausayi to duk abin da ce a yi ranka ya daɗe to an yi tausayi sai ne sai ce ku tafi gida ba haddi ba wanda za a yi mai haddi wannan shi ne hukuncin farko ya rantsi ta rantsi ya za a yi sai a jira kuma hukuncin Allah a kansu a duniya kafin su mutu dan duk wanda ya wannan rantsuwar guda hudu da zai gama lafiya ba kuma dole sai an ga tasirin wannan rantsuwa a rayuwarsa kafin ya mutu amma dai alkali yau dai kasuwarka ta kare kawai maganar tsumagu sai ka mai da tsumagiyar ka ba wanda za ka daka saboda sun gama ina fata ana fahimta to hukunci na biyu to sai kuma alkali sai ya raba auren to ke kin rantsi eh kai ma ka rantsi eh to ba aure tsakanin ku har abada ba sai ka rubuta masa saki ba ba sai ka ce na fiki ba tun mutumin da yi li'ani da matarsa in dai suke wannan rantsa-rantsa da tsina-tsina to babu aure har abada a tsakaninsu imamu qurtubi yake cewa imamu malik ya ce da shi da almajiransa wa bi tamamin li'ani taqa'ul furqa ana gama li'ani aure ya rabu gabaki daya bainal mutala'inaini fala yastami'ani abadan malik yace kar su sake haduwa inuwa ɗaya har abada an gama kai ba ma wannan ba wala ya tawara sani babu cin gado tsakaninsu duk wanda ya je kotu suka yi wannan rantsaran tsakaninsa da mata akan zina to ba gado ma tsakaninsu kuma bai halatta ya dawo da ita ba bai halatta ya ce zai dawo da ita ba yawwa ba wai ko da fa ko ta yi aure fa ko da ta je gidan wani ta yi aure bayan sun yi la'anan nan ba zai zo ce to bari dawo da ke ba wannan la'ani yana raba aure ne har abada abu hanifa ya ce shi kuma ya ce la ta ka'ul a da ma min la'ani da sun gama la'ani babu rabuwar aure hatta yufarriqu al-hakimu kuma. sai alkali ya rubuta takarda ya ce ni na raba tsakanin ku ma'ana inda za su yi rantsar nan ba su rabu ba sai alkali shine mai raba in ji imamu abu hanifa imamu shafi ya ce namiji yana gama rantsuwarsa da al'iltihanu ya yi rantsuwa ya yi la'antar nan to shi kenan ai ya rabu da shimfiɗan matarsa zance ya riga gama karewa iltanat aulam kalta'in ita matan nan ta yi rantsuwan ne ko ba ta yi ba ku gane wani hukuncin na imamu shafi'i namiji yana fara rantsuwa ko da matar ita ba ta yi ba imamu shafi'i ya ce babu maganar haɗuwa a tsakaninsu ko ta yi rantsuwa ko ba ta yi ba ya ce li'anar la'ana ha ai rantsuwarta li'anin nan da za ta yi ai kawai lidar hajji an hane lagayi don ta kore wa kanta hajji ne ai za ta yi rantsuwan ne don kar a mata bulala ke nan to in bata rantse ba daman aure ya riga ya gama lalacewa kawai walaysa wato ba wato walaysa lilti'aniha fi zawalil firashi ma'anan li'aninta wannan rantsuwar da za ta yi na ƙarshe bai da wani ma'ana wajen rabuwar a shimfiɗa ko ta yi ko ba ta yi ba daman ba za su ci gaba da haɗuwa ba tun mijinta ya riga ya rantse ya ce ya ce duka fa jama'a wannan harkar ana magana ne akan hukuncin ƙarrafi a tsakanin ma'aurata guda biyu to sai ubangiji tabaraka ta'ala yanzu kuma zai shiga mana bayanin harkar munafukai harin baya ga su harin baya dan gulmato mun kaɗan haka bari gaya muku abin da ya faɗa <laughs> yanzu kun gane matsalar li'anin nan wai yau ka ja aya kuwa arama ba kasuwa yau kenan subhanallah ta san shi arama baya so malami ya ta dogon jawabi ai ta zuba aya kawai to wannan kesin yana da muhimmanci ne gashi kuma ana nuna mun lokaci yayi to yanzu in Allah ya sa da daidai tashi kenan gobe za mu tashi harkar munafukai da da da sharrin da suka yi wa mata annabi kun ga wannan abin da ake faɗa na zina to sai gashi tsundum ya faɗa gidan manzon Allah an je kuma ta annabi da wannan abinda ana ma ke cewa shi ne, yaya matsayin shaidar kyamara idan wani ya ɗauki hoton matarsa tana lalata ya kai wa alkali kaga irin wannan tambayoyi na ka za ka ƙure ni wata rana gaskiya jama'a ita shaida ta kyamara ko yanzu a duniya a zamanance ba sai kafa hujja da ita ba ko an kawo hoton mutum yana wani abu sai an ɗauko ƙwararru su duba ba cikin photoshop aka shiga ba ana iya haɗa hoton wani da wata za a iya ɗauko hoton wani yana abu a cire kansa a ɗauko kan wata ko kan wani a jona a waya ma ana yi to kaga batun a ce wani ya ɗauko hoton matarsa tana albashi a kawo alƙali a mata haddi a mata hukunci ba ta taso ba yanzu ko a ƙasar nan wasu 'yan bid'a da suka zo suna zagin malaman sunna 'yan bid'a kun san suna nan ba mu zo ta kansu ba tukunna gaba tana nan a tafi suna shiga kafafen yada labarai facebook whatsapp da waye suna zagin mutane ba su da aiki ba karatu ba ilimi sai zagi to cikin zage-zage da rashin mutuncin da ake yi akan iya ɗauko hoton wani a ce gashi akwai hoton wani malami da aka ɗauko tsirara aka ce gashi nan yana da na wuri kaza kuma hotonsa yaya aka yi ashe zuwa aka aka samu wani mai irin wannan ɗabi'a sai aka gutsure kan da kyamara da waya ko da kwamfuta aka gutsure kan sai aka jona kan wannan malamin kawai sai aka hada su jahili da bai sani ba sai gane ce wallahi malam wani ne wallahi gashi nan shi to kar ku yadda da hoto shaidar hoto a ce wai wani ya je yayi wani abu na fasadi wani abu makamanci wannan sai in matsana sun karanta shi sun duba shi dan akwai ƙwararru suna iya gane hoto ana taba shi suna iya ganewa da an yi akan ainihin madarar hoto suna iya ganewa to kaga wannan ba za mu kawo shi nan ba ka tafi da matawarka ba za mu yi aiki da ita ba abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah iya sai mana Allah ya ganar da mu